Assalamu alaikum yan uwa yau zamu nuna muku wani application wanda za ka iya yin zane a hannunka ma'ana kamar tattoo kenan yanayin yadda kake bukata ya kasance abun so muna roƙon gudunmawa a gare ku ta hanyar yi mana subscribe sannan ku ya bidiyo na like ku tura shi zuwa yan uwa da abokan arziki da kuke musayar zumunci tsakanin ku da su so kai tsaye zamu tafi application din Play Store bayan mun shigo application din play store za mu taɓa gurin satin bayan mun taɓa gurin satin kai tsaye zamu rubuta ma'ana ink funta so kamar yadda kuke gani gashi ya fita a sama zamu mu taɓa kashi bayan ka taɓa kanshi dan wa zai nuna fuskar kamar haka mato ma'ana mutum miliyan biyar su suka yi a download application din kuma sama da ɗan shekara uku zai iya download sa sannan mutum hamsin a dubu hamsin da biyu su suka yi sharshi a kansa samu za mu buɗe shi kamar haka so yan uwa bayan mun bude shi za ku ga ga zanannuka nan kala-kala kamar yadda kuke gani ga shi ya fito a nan gurin so za mu zaɓi ma'ana zanen da muke so ya bayyana a hannunmu dan uwa bayan mun zaɓi zanen da muke so ya bayyana a hannunmu kamar haka za ka taɓa gurin wannan try ɗin kenan ma'ana bayan ka taɓa gurin try kamar haka zai tambaye ka yana so ka yi samfur ɗin zanen da ka gani akan wannan fuskar application ɗin ma'ana ka yi samfur zanen da ka gani akan wannan fuskar ta kamera na application ɗin so kawai bayan ka zana kamar haka wannan tsago guda uku sai ka zo ka taba wannan blank din da kuke gani na gefen kamera din so bayan ka taba shi kanshi kamar yadda kuke gani zan zai bayyana kawai abin da za ka yi sai ka taba ma'ana wannan kamera kenan ma'ana ya dauka kuma za ka iya canzawa abin din kala ta hanyar duk yadda kake so ya kasance kamar yadda kuke gani haka so bayan ka taba haka so za ka iya za mu iya saibin kuma za ka iya canza shi wannan abin da kake gani kamar yadda kuke gani gashi nan ya ɗauki bidiyon mun yi saibin ɗinsa a nan gurin da kuke gani so kai tsaye za mu zo mu taɓa gurin bayan mun taɓa gurin gashi nan ya ce mu yi select so kamar yadda kuke gani kun gani za ka iya wanke shi hoton gaba ɗaya kamar yadda kake so so kuma za ka iya canza shi kamar yadda kuka gani so dan wa dai anan muka zo karshen bidiyon saboda kada bidiyon ya tsayi insha Allah ga mai tambaya zai iya mana tambaya ta bangaren a sako kenan sannan a shirye muke domin mu wayarwa muku da kai wajen irin fina da muke yi assalamu alaikum sai mutara a bidiyo na gaba bayan ka gama ka yi saving din bidiyon ka shikenan ya kammala